wani ozi billahi min shururi an fusina wa min sayyati a'malina man yahdihi Allah fala mudilla la wa man yudlil fala hadiya la wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yau 20 ga watan jumada da Asaniya. hijiran manzo sallallahu alaihi wasallam dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da uku wanda ya yi daidai da ishirin da uku ga watan abinan ishirin da uku ga watan januwari shekara ta dubu biyu da ashirin da ɗaya miladiya ashirin da biyu miladiya muna cikin karatun littafin juhudu shekhi rabi ibn hadi al fi muharabatul gulu fi tabji'i wanda ɗalibinsa fadilatu sheikh Salih bin Jibr rahimahullah ko kuma hafizahullah ya tattaru dangane da fatawowin Sheikh Rabi ga abin da yake da alaka da yaƙe yakan guluwi fatawowin Sheikh Rabi ga abin da yake da alaka da yakan zakewa da wuce gona da iri da kuma shantakewa a cikin addini na'am bismillahir rahmanir rahim kana min aqwa min du'ati ila Allah bi hadhihi sifat ya kasance daga cikin mafi mikewan mafi mikewan masu da'awa zuwa ga Allah da wannan sifa wanda suka fi miƙewa akwai a shek ibn baz rahimahullah wa huwa wato ya shahara da yin da'awa da hikima da wa'azi mai kyau da nisantar da da'awansa daga tsanantawa da wulaƙantawa da cin fuska hmm. burin shi yaya za a yi mutane su fahimci musulunci ba wai burin shi ya wulaƙanta mutum ko ya zagi mutum ko ya wulaƙanta mutum ba suna ba gani ga littattafan sannan muna karantawa mu ɗauko littattafan ibn bas ga ga majmu'ul ga majmul fatawa nashi da sauransu duk za mu ga irin wa'annan maganganu da sauransu an gane wannan ko majmu'atul fatawa zai ga sunan majmu'atul fatawa za mu ga fatawoyi fatawoyi ga na ibn bas na'am da kuma Sheikh Abdullahi Al-Qara'awi shi ma Allah ya masa rahama duka wayannan Haƙiƙa ya kasance mai haƙuri mai tausasawa mutane yana da haƙuri wajen da'awa ya tausasawa la yuwajihu baya fuskantar mutane da mummuna abu ko alfasha kiran ya hukuncin mai da'awa yana fuskantar mutane da mummuna abu da alfasha yana yin wa'azi baya amfani da hikima ya zagi mutane ya kira babban malami wanda ya nanninka shi a wajen ilimi so goma ko so ishirin ko fiye da haka ya ce mai jahili bai san abin da yake yi ba na fatan gani malami wanda yana iya kokarin wajen karantar da suna ya ce mai mai san rai a gani to su wa'annan malamai wanda su ya kamata mu yi koyi da su ba irin wa'annan ɗan karan kaɗa miya ba shine baya fuskantar mutane da mummunan abu sannan baya fuskantar mutane da alfasha miyagun kalmomi wani lokaci ma a yi maka kazafi wani lokaci a ɗauko wani babban abu a jingina maka a ce ba kama taɓa yin sunna ba na ba gane kaga wannan kalma tana da haɗari suna tunawa wani ya ce shek jabar bai ma taɓa yin sunna ba shek albanin zare bai taɓa yin sunna ba wani ma ya ce ai dr ahmad gaba ɗaya bai ma da alaƙa da sunna to yana da alaƙa da me Dr. Ahmad Bamba Allah ya ji kansa misali ba shi da alaka da sunna kwarkwata, kwata kaga irin wayannan kalmomin suna da hadari abin da ya kamata ka yi irin wayannan mutane da ba su da wani littafi wani kundi ba su da wani kundi da suka dogara da shi ba ce littafin Allah da sunna in suka yi kuskure ka faɗi kuskuren sun yi kuskure akan kaza amma ka tsare musu mutuncinsu a gare mutanen ba wai 'yan dariƙa bane ba 'yan shi'a bane ba 'yan ƙur'aniyun bane ba 'yan khawarij bane su din nan sun dogara da ƙur'ani da hadisi akan fahimtar magabata idan dan adam tare yake bai cika goma ba wuraren da suka yi kuskure a fito a nuna wa duniya sun yi kuskure amma da hikima da wa'azi mai kyau Sannan kuma mutanen kada a zo a ce kwata-kwata ba abin da suka yi wa musulunci ai ba su ma taɓa yin sunna ba to kai ne ka taɓa yin sunna yanda ka aibanta su kai ma nan gaba wani haka zai zo ya yi kace kace da kai ya ce baka taɓa yi ba an gano wannan ko saboda haka na wala qadin tasharat da'watuhu bi hadhihi al-hikma haqiqa awan shi shi wannan malami al qarawi abdullahi al da awan shi da irin su ibn bas to shi da awan shi ta yadu da irin wannan hikima din tun daga yaman zuwa makka da najran fi zamanin kasir a zamani takaitacce zai ga da'awan bin ba ta kai inda ba a tsammani saboda menene akwai ikhlasi haka za na hasibuhu wallahu hasibuhu wala zaki ala lahi ahada an gane ko lokaci kadan sai gashi ko ina ana bin ba bin ba bin ba an gane wannan da'awa ta yi albarka kuma shi tsakanin shi da kowane mutum nasiha tsakanin shi da shugabanni babu zagi nasiha idan malami ya yi kuskure ya kauce wa sunna zai mishi nasiha ya nuna mai abin da yake daidai babu zagi ba cin fuska ba wulaƙanci. ba kaza ba kaza E! wa qada ba'd aulillahi bi da'watihi al-hakima wato wato da taimakon Allah wato ya ƙarar ala kasirin min mazahiril jahli eh, da da'awan shi mai hikima ya ƙarar da da yawa daga cikin siffofi na jahilci wasu irin ainihin siffofi na jahilci da shirka da bid'o'i abubuwa da yawa da suke da alaƙa da jahilci ana yin zurikan jahilci ya kau da su abubuwan da suke da alaƙa da shirka ya kau da su abubuwan da ke da alaƙa da birya duk ya yi amfani da hikima mazahir mazahir na jahilci mazahir na shirka da birya wannan malami duk ya kau da su kana min ab'adin nas min ash-shiddati wat-tanfir ya kasance daga cikin mafi nisantar mutane daga tsanantawa da koran mutane anani ne ibn Abbas da wannan malami suna daga cikin mafi nisantar tsanani da kuma koran mutane to mutanen da suke da'awar salafiya yanzu a wannan wa'annan samari misali suke kira zuwa ga salafiya yanzu masu cewa su 'yan salafiya ne amma su sun kaucewa manhajinsa shin haka suke bi mun karanta daga cikin littattafan ɗaya daga cikin malamanmu wanda za su kama sunan mutum su ce bai taɓa yin sunna ba shin salafiya ne rashin adalci salafiya ne wulaƙanta jama'a salafiya ne jahilcar da malami la an gane ku to ya kamata kamar yadda shi abin da ya faɗa shi ainihin wannan yanzu shi a Falih bin cewa wannan malami ya ƙarar Ibn Bas ko Abdullahi Kar'awi ta hanyar awansu na hikima sun ƙarar da da yawa daga cikin mazahir na jahilci da shirka da bid'a wanda dama wannan shi ne babban abin da ake fata ga mai da'awa ya samu nasara Allah ya bashi nasara ya kautar da ainihin jahilci cikin al'umma da shirka cikin al'umma da bire'a to daga cikin mafi nisantan mutane kuma ya kasance mafi nisantan mutane daga tsanani da kuma tamfiri eh, na ga raddin da ya yi wa sabuni aliyu sabuni aliyu sabuni sahibu mai wata tafasir aliyu sabuni da ya karantar a jami'a islamiyya daga baya aka zo aka fahimci yana da fahimta na sufayi yana da wasu irin fahimtoci wanda ba na salafiya ba na biri'a ne kuma yana yadawa a jami'a shi ne aka sallame shi to aliyu sabuni ya yi ta rubuce-rubuce yana kushe malaman salafiya yana sukansu ya yi wa malaman salafiya rashin adalci ya ce 'yan salafiya sun ce allansu na da ciki allansu yana zama a kujera kaza ina ga rajin da bin baz ya mai baz ya wata risala wanda risalar nan ya kamata a rubuta ta da ruwan zinari wato ya matsa nasiha yana ya kai dan uwana sabuli duk da wannan sharrin da yawa ahli sunna bin baz bai cire shi daga dan uwa ba ya mishi nasiha ya nuna ainihin kuskuren da ya aikata ya yi rudufin abubuwan inda wa'annan mutane suka samu irin wannan yaya kafiri jahili azalimi wawa dabba mai bakin aku? wai wannan wani da'awa ake yi wai ana so ne a gane an gane to duk irin wannan da'awa ya saba ma ainihin abin da malaman salafiya suka tafi a kan shi in ka duba nasiru da albani yana da zafi amma zafin shi yana yi akan gaskiya kuma yana yi akan ma'auni in zai yi raddi za zaga yana cizawa yana hurawa ana ba zanari babu wani malami ne ban san wani malami daga cikin malaman salafiya wanda aka dogara wanda duniya ta san a wannan fanni da suke da irin wannan mummunan hali da wa'annan samari suka zo da shi a wannan garin da sunan da awa salafiya amma suna rusa da awa salafiya na'am kana yushbihu alhel wal hikma wal ana wal rifq ya kasance yayi kama da shi a wajen dabi'unsa alhilm wal dabi'unsa haƙuri da hikima mm, da bin abu sannu sannu kun ji ko bin abu sannu sannu a daina gaggawan yanke hukunci ga mutane na ba a daina gaggawa kaga misali wasu an samu wasu daga cikin wayannan masu fikira na haddadiya saboda gaggawa wajen yanke hukunci nan take da muka ce mu ana mu fahimta malam jafar da malam albani bai dace a kira su a kira su yan khawarij ba yan bid'a yan kaza sun kawo boko haram na kawo hujjoji na kaga me masu kamata a yi a tsaya a natsu a saurari hujjojin idan na yi kuskure a mun nasiha a gani in na amsa alhamdulillah in ban amsa ba kaga sun zai sun dai nasiha abin da suka yi shine kawai suna ganin wannan kawai suka ce wannan kai suka yi rudud masu zafi sannan kuma suka ce mu din nan mu mumayya ne kai mu din nan ma muna kariya ga ƴan bid'a ne ma ya hayan tudu yana kariya ne ga ƴan bid'a ina ba gane wai mutumin da yake shi Jafar kaza kaza to sai gashi an samu wani wanda suke so masha Allah an suna son shi baya tare da su a ra'ayi amma sun sun rabe da shi don su cimma wani buri su sun rabe da shi ne don su cimma wani buri an gani suna so a ce sun samu wannan dattijo tare da su to shi wannan din da suka rabe da shi sai gashi ya ce ya ce shek Jafar ma da Albani cikakkun yan salafiya ne irin kalma ma da mu ban faɗa ba amma wannan bai hana wannan wannan bai kamata su yi shi ma sai su yi raddi da sauri to suna son shi tunda suna son shi ko kuma sun dan rabe nan cimma wani buri da shi sai suna ba da kariya ga wannan abun cewa ai dama a babin jarwa ta'dir dama bangare biyu ne wasu za ga sun sun jarraha mutum wasu kuma ba su jarraha shi ba dama ana samun wannan sabanin to me yasa ba ku yi amfani da wani ma'auni da ku yi amfani da ma'auni guda biyu akan al'amari hmm? ya kamata ku zama kuna adalci an gane haka suka yi misali sai zama to suna faɗin kalmomi masu laushi gare shi mu kuma kalmomi masu zafi da cin fuska na fata gane wannan sannan kuma gashi nan dangane da wanda daga cikin su ma ya ce Dr. Ahmad Bamba kawai da suna farin ciki dan bidiya ya rasu ko dai abin da ya kama da wannan suna farin ciki wa iyazu billah suna farin ciki dan bidiya ya rasu wayannan sun ma sai dan bidiya kuwa to shi ne to sai sun yi rubuce-rubuce da audios wasu daga su akan cewa dr ahmad dan bid'a ne misali kaga wannan magana yayi muni da yawa kuma gaba ya nuna wayannan kwata-kwata suna buƙatar su zauna su ma mai bid'a waye dan bid'a babu wanda yake baya kuskure yayi kurakure a cikin wasu masail amma masail din ya kai ga a bid'antar da shi ko wane ne ma zai bid'antar da shi dan bana bakwai ruwai bid'a ar ya takallamu fi amril amma shi ne zai an da malami babban malami irin wannan wanda ya sauke sai hahu sita da wasu littattafai kamar yadda ake cewa sai hahu sita ya sauke su misali ya sauke muwadda ya fassara da kaza duk wannan me yake wani dima sannan yana da su sufanci shi sufi da shi shi dan qur'ani ne shi shi dan shi'a ne shi shi dan kariji ne shi duk ba shi da wannan aqida din an ne mutum ne wanda yake ya dage iya dagewa yana rudu daga yan bid'a iya kokarin sa misali sannan yana kira zuwa ga sunna iya kokarin sa zai iya yin kuskure an gane wannan ko to me kamata ku yi ku faɗi kuskuren an gane idan yayi magana kan maulidi ku yi raddin matsala ku nuna maulidi bid'a ne ga matsayin shi nan an gane wannan ko haka ba zai yi mutum yayi maulidi ya samu lada ba ku yi raddi ba wanda ya hana ku raddi in mutum yayi maulidi kaza duk wanda ya maulidi in yace zai iya samun lada ku ce to wannan magana kuskure ne ku yi shi ba wanda ya hana amma ku zagi mutum ku ce bai taɓa yin sunna ba to sai zaman to da mu ne muka fito direct muka ce Dr. Ahmad Bamba kaza kaza misali kaza wato da salafi ya rasu da kaga wani irin raddi mai zafi zuwa ka ziki wani irin raddi mai zafi ta ko ina na hauka a kama suna a zaga wani lokaci ma a faɗi shaksiyanka wani lokaci ma a kama sunan yanayinka a zaga amma idan wanda suke so ko da ba baya tare da su dan ba ina cewa wannan yana tare da su bane a idan wanda suke so suke goyon bayan shi ko kuma suka rabe da shi idan ya faɗi magana irin wanda ka faɗa sai su bada kariya na ƙarshe kariya da gaskiya su bada kariya gare shi wasu har muhadara suka yi don su kare wanda ya ce dr ahmad cikakken basalafi ne ko basalafi ne shi misali sai gashi ana kira sai gashi wani suna kira zuwa ga misali da mafasi irin wani mutane jama'a samari a dinga kulawa da misali ya kamata ba kowane magana kananan ɗalibai ke shiga ba akwai magana wai wai yanzu su ne duk maganar da muka faɗa a da yanzu wajen kariya ga malamin da suka yi amfani da shi don ka gane cewa to a wannan shi ne dalilin da ya samu ke cewa gaskiya muna shakka don suna kira zuwa ga salafiya ne A kani da Allah masu irin wannan tunani muna shakka anya salafanci ne wannan suke kira ba salafiyanci kibari. shi za muke cewa muna ganin suna da fikira na haddadiya yan haddadiya za su zaki kowane malami idan nasu yi irin wannan laifi su ta kare kare me kun su nuna wa duniya ma kuskure ne Da yi rarki ba za su yi ba an gane yanzu da wa'annan mutane su tsoron Allah wannan ba addini ba ne. addinin musulunci an gina shi ne akan adalci laqad arsalna rusulana bil bayyinat wa anzalna ma'ahum al kitab wal mizan liyaquma an-nasu bil qist ko da kuma can da Allah ke cewa Allah ta daga fil mizan wala yajrimannakum shan'anu qaumin ala Allah ta ajilu ihdilu wa qarabu li taqwa so da haka a ringa yin adalci a daina awo da ma'auni guda biyu in wanda ka sani ne sai ka ɗauko cikakken ma'auni ka auna mai in baka san mutum ba sai ka ɗauko lankwasashe ka auna mai wannan zalunci ne ba daidai ba ne misali an gane wannan ko saboda haka eh ɗalibinsa zaɓaɓɓe shi wannan Abdullahi Al-Qar'awi ke nuhu? Sheikh Hafiz Ibn Ahmad Al-Hakami. Eh, Ibn Ahmad al ɗalibinsa zaɓaɓɓe shi ma ya yi koyi da irin wannan ɗabi'a. Dama an ce kowane tsuntsun kukan gidansu yake yi. Ko ba ba? Kowane tsuntsun kukan gidansu yake yi. Tunda dai ka taso a makaranta wanda malamin yana da hikima yana karantarwa da hikima to zaka zama haka. in ka kai karatu a wajen malami birgi birgi kai ma za ka zama haka an gari? ƙwariya ka bi ƙwariya ne haƙiƙa Hakika ya taimaka wajen yada awa salafiya waye ya taimaka eh shekuhu al malamin sa malamin shi alhafin hafiz bin ahmad al-hakami mm. ya taimaka wajen yada awa salafiya da irin wa'annan kyawawan ɗabi'u da Allah wa'annan masu wa'annan fikira ɗin wane ne a cikin ka sani wanda ɗabi'un shi ke birge ka ɗabi'un ashar ɗabi'un wulaƙanta mutane ɗabi'un yin kazafi ga mutane da sauransu ya shahara da wasu ɗabi'u da kuma ilimi shi shekul al'abin na ƙar'awi ilimin da ya yada la ya subani wa la ya hajuran. kun ji ko wa kana la yasubbani wa la yahjurani wa kayfa haula kaga yasubuna wa yahjurun ko wayannan da suke da'awa salafiya suna zagin mutane suna kaurace wa mutane ba ka'ida wayannan su wayannan malamai ba sa zagi ba sa hajar dama hajar mai zake yin shi yawa idan mutum aqidan ku da shi sai yayi kuskure shin hajar ya kamata ya yi ko ka kira shi ka kira shi ka tsayan mai da hujja ka kusan mai da shubha an gano wannan ko to su wa'annan mutane idan ya zamanto kai malami sai ka guji kowa kawai in ana jin zaginka yanzu akwai wani malami wani mai kiran kanshi salafiya amma dai yana da fikira na hawari wani malami yana nan bidda wato zagi yake yi ya zagi mutane ya yi kaza sannan kuma ya ce kowa kafiri ne ya kira sunan shugaban kasa sunan gwamna sunan sarkin bidda sunan kaza ya ce da kafiri kun fahimce ni to kaga wannan mutumin sai kuma ya ce mu masu da'awa salafiya sai ba san dalilin da ya sa wannan da'awa salafiya kowa ke so ya jingina kanshi zuwa gare su ba kowane mutum yana so ya jingina kanshi zuwa ga an ce menene an ce nagari na kowa mugu sai wa sai mai shi nagari na kowa mugu sai maman shi wani lokaci baban ma zai ce ba ruwan shi mama ce take cewa ta ji ta gani to yanzu da a wasa salafiyan nan dan haddadiya sai ce shi dan da salafi ne masu fikiranta sannan yan sururiya su ma sai ce su ne yan ainihin ikhwanul musulmin za su ma suna cewa su hakikatun salafiya wa kaza wa kaza to me yasa mutane kowa salafiya salafiya salafiya ashe suna ne na arziki ko to salafiyan nan akwai fa littattafai akwai malaman da sun karanta da ita tun zamanin manzo Allah zuwa sahabbai tabi'ai tabi an karanta da ita ba wai ana yin ta da ka bane ba wai ba ta da littattafai bane me zai hana mu dauki littattafan mu mu kakkabe mu je wajen malaman salafiyya su karanta da mu salafanci muna so mu yada ta duk mutumin da yake kishin abin da bai fahimta ba zai rusa kana kishin musulunci baka san musulunci ba za ka yi wa musulunci illa fiye da gyaran da za ka yi mutumin da yake kishin salafiya bai santa ba nan da zai wa salafiya yana da yawa an gane wannan ko dole ne in za ka yi kira zuwa ga salafiya ka zama ala basiratin kul hazihi sabili ad'u ila ala basiratin ana wa man ittaba'ani kace wannan ita ce hanya ta ad'u ila ala basira ina kira zuwa ga Allah akan basira ni da mabiyana an ce kada mutum ya yi umarni kada ya hani sai wanda ya fahimci umarnin da hannun to da yawa yanzu samari za ga mai wa'azi sai ga wani ko auren fara bai yi ba wato bai bai wato karamin yaro shekara sha bakwai sha shida yanzu shi ne ya zamanto yanzu wani mujtahidi an gane wannan ko kuma in ka dube shi wajen wasu malamai zai gurfana abin da kware kawai da zaran an zo sai a rubuta wasiƙa ga wani malami ki to yanzu abin da ya kamata ya kamata a rubuta wasiƙa zuwa ga wani malami daga waje su ba su ba su da ma'auni na ilimi su sai dai su rubuta wasiƙa ga wani malami daga waje kuma idan an rubuta sai a yi dungu ta ce me za ku ce kan hunaka sheik allazi yusamma sheik yahaya a tudu huwa yudafiu anil hizbiyin wal mubtadi'a fa ma hukumuhu ya sheik ha kaga wannan duk wanda aka tambaya wannan me zai ce yawwa ko ko ne zuwa akar makala ko wani mutum ana kan shir jafar yana kira zuwa ga muwazana yana yana aini kare yan bidiya yana yin tahyin shi yana yin kaza sai ga kuma ga gaba ɗaya abin da haka za su yamu za za su ce gaskiya shek muna cikin wani irin bi'a wanda bi'a da muka taso gaskiya bi'a ne wanda akwai karancin malaman salafiya to wa'annan kuma da suka taso sun samu zalla saboda yanayin bi'a din da kaza da kaza da kaza su yi bayanin cewa yanayin babu wani malami wayannan malamai sun zo suna yi babu wani malami da ya faɗakar da su ka yi bayani cikakke daga farko har ƙarshe ina ganin kai wannan bayani cikakke kafin ka zo ka ce yana yin kaza dole sai an yi mai sai yi mai uzuri to kawai da ka zo suka ce malami ya hukuncin malami da yake da awa kaza kaza kaza shine malam wani dole ne ce to duk wanda yake kaza a dunkure dan biri'a ne to yanda suke yin tambayan dama sun riga sun ba kamar yadda wasu Uh, wasu ke cewa an bashi fasin wa iyaz billah to sai ga dama sai ga sun ingiza mai dama ra'ayi sa so dama ya biri an tada shi ne an gane wannan ko ai in kai wannan magana sai ce to ai duk wannan sifa da ka faɗa akwai manyan malaman da aka yi wa uzuri a duniya suna da wannan sifa din me yasa aka yi musu uzuri a musu uzuri saboda wato an riga an duba zuruf wannan malamin yana son sunna sosai wannan malamin yana yaki da takalidi wannan malamin yana kin yana kira zuwa ga kaza baya son kaza baya son biriya baya son kaza sai ya fada cikin kuskure ina fatan gani to mala ko wani malami yana kira zuwa ga sunna yana raddi ga yan biriya, yana kaza yana kaza yana kaza sannan ya tsaya sosai ya jajirce wajen yaki da yan biriya, yana karantar da ainihin hadisai na manzo Allah kuma yana raddi baya inkarin hadisan manzo Allah baya kaza sai zo ya fada kuskure kaza saboda yanayin bi'a da sauransu ya akar maka Allah mai zaka ce kaga in kai tambaya mai kyau dole ne ya bada mai amsa mai kyau to sai ka zo kai wani irin tambaya ka cire wasu abubuwa cikin tambayan ka dole ne ya zama to ka tura shi za malaman masu ilimi sai ce in kana al'amuru kama kulta in dai al'amarin kamar yadda ka faɗa ne to dan bid'a ne shi to kenan in ka yi dodori dofa yau malami da ilimi irin su bin ba su albani da suke faɗa in dan sun san halin mutane samari suna da ainihin talbisa sun suna so su yake ka sai a ce an tambayi wani malami a duniya ya biri hantar da kai kana so su yake ka an gani malamin bai san ka ba sannan kuma suka zo su din nan su ya sani bai san mutanen banza ba ne sai ya zo ya saurari ya ɗauka su ne salafawan garin bai san masu yaƙi da salafiya ba ne su masu kore mutane in ya zo garin masu ya nemi mabiyansu ya rasa ya zo garin yana yawo sai ce wai aina haula asalafiyun yani haula salafiyun ina suke wanda na taso daga wani gari dan su da yadda ke zai samu su kamar su ne fa suke an da kowa da kowa kowa da kowa bai iya ba sai su kuma ba akan ka'ida ba jama'a kun ne yayi to saboda ana yin hajar ana yin hajar amma akwai ka'idar yin hajar ba wai ana yin shi a wato wayannan malaman da aka ce ba sa zagi ba sa hajar wato ma'ana saboda yanayin zuruf ya hukunta haka akwai mutanen da in sun yi zamanto suna ne ke da ƙarfi ahli suna suna da tasiri wanda in kai wa mutum hajar zai shiga jikinsa har har ya zamanto ya takura an takure shi kan biri an shi to amma ya zamanto su ahli suna su yan kaɗan ne ba su da tasiri ya zamanto in kai hajar din ma kanka kaiwa ka taƙaita da awansa lafiya ne to wannan baya halarta. duk mu je mu duba cikin littafin bakar abu zaid wanda yayi akan hajarul mubtadi na'am to mu duba wannan magana mu duba kasa wa kana la yasubani wala yahjurani mun gari ko to mu duba kasa aqulu ai na kasa ne ba na'am aqulu haza liman kana aliman kawiyan eh wato wannan kenan ah, ina ba kai ba ko eh, yawa wannan ga wanda ya kasance malami mai karfin shaksiya shine wanda mai tasiri ga yan birya yana da tasiri a cikin zai zo ya yi musu da'awa ba zai kaurace musu ba ba zai rinda zagin su ba amma jahili ko da ibu shaksiya mai raunin shaksiya takfafu shubha wanda shubha ke iya fuskansa takfafu shubhu wanda shubuhoyi ke fuskanta hukunci in dai shubuhoyi na iya fuskanta cikin sauki dole ne ka nisanci yan bid'a hmm, Ballanta ma masu da'awa daga cikin su du'a daga cikin yan bid'a kada ka kusance su in kai da ibu shaksiya ne domin taka tsantsan daga afkawa cikin fitinoninsu. Hmm. kamar yadda ya faru da yawa daga cikin masu raunin shafiya idan sarki mai rauni ne to ka nisanci ka yi hajar saboda nan ka yi ne ka kwashi imaninka kar ka zo ka saki jiki kana zuwa wajen yan bid'a wai kana tattaunawa da su kafin ka ankara sai yan biri nan su samu tasiri zuma tasiri su lalata ka fa iyaz billah masha Allah subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa